Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 16, 21 da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau Laraba 28 ga watan Fabrairu na shekarar 2017. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a daidai wannan lokaci da farko ga kanan labarai. A yau Talata shugaban Amurka Donald Trump zai gabatar da jawabinsa na farko a gaban 'yan majalisun dokokin kasar. jami'a a somaliya sun ce wata fashewa da ta auku daga wani bom ɗin haɗin gida ta kashe wani mutum guda babban attorney general ɗin ƙasar malaysia ya ce za a tuhumi mata biyun da aka kama da hannu a kisan ɗan uwan shugaban koriya ta arewa kim jong un a gobe laraba A shirin namu na yanzu za ku ji cewa fadar shugaban Najeriya ta yi gargaɗi akan a daina munanan kalaman da ka iya kawo rarrabuwa a Najeriya game da salon mulkin gwamnatin shugaba Buhari. Za kuma ku ji ƙarin bayani akan sabuwar manufar babban bankin Najeriya ta CBN da ya sa darajar Naira karuwa a ƙasar. Bayan haka za ku ji cewa a yau ne aka rantsar da tsohuwar ministan muhallin Najeriya Hajiya Amina muhammed a matsayin mataimakiyar babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya. Muna kuma ɗauke da shirin noma wanda Sarfila Hashim Gumel ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. a yau talata shugaban amurka donald trump zai gabatar da jawabinsa na farko a gaban 'yan majalisun dokokin kasar wanda zai kasance shine na farko tun bayan da aka rantsar da gwamnatinsa a watan da ya gabata ana sa ran shugaba trump zai taɓo batutuwan da zai fi mai da hankali a kansa a kasafin kudin shekara mai zuwa ciki har da batun karawa fannin tsaro kudade da kuma zaftare kudaden tallafi da amurka ke baiwa kasashen waje da ma wasu shirye shirye na cikin gida. yayin wani taro da suka yi da gwamnonin jihohin kasar jiya a fadar white house shugaba trump ya ba da somin tabbin abin da jawabin nasa na yau zai kunsa this budget follows through on my promise to focus on keeping americans safe keeping out terrorists ya ce wannan kasafin kuɗi zai zamanto wani mataki na cika alkawarin da na yi a mai na mai da hankali wajen samar da tsaro a amurka da tsare 'yan ta'adda daga shiga ƙasar nan da fitar da ɓata gari da masu aikata manyan laifuka daga ƙasar mu baki ɗaya baya ga kara kuɗaɗe ga fannin tsaro da rage kuɗaɗen da ake kashewa a cikin gida 'yan majalisun dokokin amurka suna sa ran shugaba trump zai taɓo batun haraji da bangaren kiwon lafiya a cewa mai fashin baki john fortier but he and congress broadly agree on Uh, repealing Obamacare and a tax cut and border security and, and yace shugaba Trump da 'yan majam'iyyarsa ta Republican sun amince su kawar da tsarin kiwon lafiyar nan na Obamacare da kuma rage kudaden haraji tare da samar da tsaro akan iyakokin kasar. saboda haka kan ire-iren waɗannan batutuwa zai nemi haɗin kan 'yan jam'iyyarsa a kai sai dai kamar yadda rahotanni suke nunawa 'yan jam'iyyar democrat a shirye suke su kalubalanci kusan ɗaukacin manufofin gwamnatin ta trump jami'ai a somaliya sun ce wata fashewa da ta auku daga wani bom na haɗin gida da aka dasa a wata mota ta kashe mutum ɗaya a magadishu babban birnin ƙasar wata majiya daga jami'an tsaro ta ce mutumin wanda ba a bayyana sunansa ba na tafiya ne zuwa wurin aiki a lokacin da fashewar ta auku kuma mutane da dama sun jakkata a sanadiyar wannan harin. Motar dai ta fashe ne a gundumar Waberi da ke arewacin filin tashin jirage da ke Mogadishu. Ya zuwa yanzu babu wanda ya dauki alhakin wannan harin, sai dai kungiyar alshabab da take da taya da kaya baya ta kan dauki alhakin kai irin wa'annan hare-haren. Ko a jiya Litinin wasu sojojin Somaliya hudu sun ji rauni bayan da wata mota da suke bi ta fashe a wajen wani shingen bincike da ke kusa da Magadishu. rahotanni sun nuna cewa mutanen da ke cikin motar ana zargin su ne da yunkurin kashe wani ma'aikacin gwamnati inda mutanen suka rika buɗe wuta a kan motar 'yan sanda da ke bansu lamarin da ya sa wani daga cikin jami'an tsaro ya ji mummunan rauni babban attorney general na kasar malaysia ya ce za a tuhumi mata biyun da aka kama da hannu a kisan dan uwan shugaban koriya ta arewa kim jong un a gobe laraba matan da suka hada da Siti Asiya a kasar Indonesia da kuma duwan Thi Huan a kasar Vietnam sun ce sun dauka ana shirin wani talabijin ne na irin zolaya din nan lamarin tisa suka shiga ita dai tuhumar da za a musu akan yanke hukuncin kisa ne idan aka samu mutum da laifi a ranar 13 ga watan fabrairu kim jong nam ya mutu jim kadan bayan da wasu mata biyu suka shafa masa wani mai da hukumomin malaysia suka ce sinadarin vx ne a filin tashin jirage na kuala lumpur shi dai wannan harin na'urar ɗaukar hoton filin tashin jiragen ta ɗauka inda ta nuna kim yana magana da 'yan sanda kana daga baya kuma aka garzaya da shi zuwa sashen kula da lafiya baya ga waɗannan mata biyu 'yan sanda sun kama wani mutum na uku sannan an gano wasu mutane bakwai 'yan kore ta arewa waɗanda ake neman su ruwa a jallo bisa zargin suna da hannu a wannan hari har zuwa yanzu ita gwamnatin koriya ta arewa bata ba da tabbacin ko mutumin da aka kashe kim jong nam ne ba sai dai ta tura wata tawaga a yau talata ciki har da tsohon jakadin kasar a zauren majalisar ɗinkin duniya ton na biyu zuwa kuala lumpur domin a maido musu da gawar da kuma neman a saki ɗan ƙasar da ke hannun 'yan sandan wata cibiya mai nazari kan ayyukan ta'addanci da ke da helkwata a birnin london ta wato da wata kungiya mai bibiyan hada hada kuɗaɗe da ake kira Ernest and Young sun fitar da wata kididdiga da ke nuna cewa hanyoyin da kungiyar ISIS ke bi domin samun kuɗaɗen shiga suna rugujewa. Farfesa Peter Newman, wanda yana ɗaya daga cikin mutanen da suka fitar da ƙididdigar, ya ce bayanai da ke nuna cewa ƙungiyar ISIS ita ce ƙungiyar 'yan ta'adda mafi kuɗi da ba a taɓa gani ba, ba gaskiya ba ne. A cewar Newman, ISIS takan samu kuɗaɗenta ne daga yankunan da take da iko da su ta hanyar karɓar kuɗaɗen haraji da haƙar mai tare da kwashe dukiyoyin mutane, amma yanzu waɗannan hanyoyin suna durƙushewa. wata gamayyar kasashe mai mambobi 68 wacce ke wato wacce ke yaƙa ƙungiyar ta ISIS ta ce kashi 62 na yankunan da ƙungiyar ISIS ke iko da su sun kubuce a hannunta tun daga tsakiyar shekarar 2014 a ƙasar Iraki sannan a Siriya kuma kashi 30 ta rasa na yankunan da ke hannunta. dakarun iraki waɗanda ke samun goyon bayan amurka sun kwato gabashin mosul inda ake kuma hasashen za su fatattaki mayakan na isis daga yammacin birnin nan da wasu 'yan makonni masu zuwa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc wani sabon nazari da aka yi a nan amurka ya nuna cewa kashi 80 cikin 100 na wutar daji da ke tashi a kasar dan adam yake haddasawa kana dumamar yanayi kuma na kara ruruta lamarin masu bincike a jami'ar colorado sun ce aikace-aikacen nan adam da ake ɗaukowa daga gidaje ake kaiwa wuraren da aka ayyana a matsayin suna cikin haɗarin fadawa ƙangin wutar daji suke haifar da tashin wutar. daga cikin ire-iren waɗannan aikace-aikace da ke saurin haddasa wutar daji a cewar binciken akwai masu saka wuta da gangan da masu yadda tabar sigari da masu kafa sansanin shakatawa a dazuka sai dai binciken ya kuma nuna cewa akwai wutar dajin da ke faruwa idan aka yi walƙiya amma kuma hakan bai cika faruwa ba idan ƙasa ta kasance tana da danshi ko sanyi amma ƙwararru sun ce wuraren da ke da yanayi na zafi da kuma busasshen yanki za su iya shiga cikin haɗarin samun bala'in wutar daji. shi dai wannan nazari da aka yi an wallafa shi ne a mujallar da ake kira proceedings of the national academy of science labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yayin da shugaba muhammadu buhari na najeriya ke jinya a birnin london wasu na ta yi masa fatan alheri allah ya bashi lafiya wasu ko muhawara suke tattafkawa a kan salon mulkinsa da na muƙaddashinsa fadar shugaban najeriya dai ta yi gargaɗi a kan a daina kalaman da ka iya kawo rarrabuwar kawuna tsakanin shugaba muhammadu buhari da mataimakinsa farfesa yemi osibanjo daga abuja ga rahoton hassan maina kaina 'yan najeriya dai a 'yan kwanakin nan na tafka muhawara dangane da salon shugabancin mukaddashin shugaban kasa farfesa yami oshin bajo inda wasu ke cewar karsashin jagoranci irin na farfesa ya ɗara na mai gidansa muhammadu buhari al'amarin da ke ci gaba da haddasa tafka muhawara tsakanin 'yan kasar fadar shugaban kasa ta aso rock ta ce bata ji daɗin yadda ake faman rarraba kan shugabannin biyu ba kamar yadda kakakin fadar shugaban najeriya malam garba shehu ya shaida min gwamnati guda ɗaya ce gwamnati da shugaban muhammadu buhari ya kafa da daga farkon kamun mulkin nan ce dai take ci gaba da aiki majalisar ministoci ba ta canja ba hukuma ta ba da shawara na gudanar da tattalin arziki ba ta canja ba saboda haka su nan dai ma'aikatan nan da aka kafa su ne suke ci gaba da aiki saboda haka ba wata sabuwar gwamnati ce aka kafa a Najeriya dan jarida Muhammad bin Ibrahim shi ya fara taso da wannan muhawara a kafar sada zumunta da muhawara ta Facebook kai da Allah mulkin mukaddashin shugaban ƙasa farfesa Fasto Yemi Osunbajo ya fi na shugaba Muhammadu Buhari tasiri ga talaka. mun kazar-kazar din da yake yi wanda shi ne abin da ake bukata shugaba a ga yana yi ba mu ga haka daga wurin Buhari ba. Buhari ya fi yawo a kasashen waje a kan jihohin Najeriya. Alhari lokacin da zai zaɓi babu jihar da bai shiga ba. Ka imajinin Kano a ce Buhari aka yi zaɓen nan aka gama duk shekarar zaɓe sai Kano ta ba Buhari kuri'a. Amma Buhari bai taɓa tunanin yin a Kano ba. to amma shi wannan mukaddashin shugaban kasan yana karɓar ragaman mulki sai a rinka ganin shi ya je Neja Delta ya je yayi magana mai sanyi da waɗannan mutanen an gan shi ya zauna da ƴan kwadago an gan shi ya tafi airport irin wannan salon shugabancin shi ne 'yan Najeriya suke so ba a wane ne mai adalci ko ma wane ne in dai zai iya yin adalci a tsakanin jama'a zai zabarar da ruhin jama'a ya abin da ya dace to shine ake bukata ba a ga haka a wurin Buhari. Shi ma dan jarida Bashir Yahuza Malumfashi ya wallafa kalaman mai da martani ga Muhammad bin Ibrahim din. Wannan mulki wa, aka zaba a, a, kansa wato mu ce Muhammad Buhari ko da Muhammad Buhari baya nan ko da ko da yana nan ko baya nan tarikan da suka tsara za su tafiyar da wannan mulki tare shine ke gudanuwa. To amma kalla zamu iya yanzu da rawar da ake ganin cewa Usman yana takawa yana takawa ne da bazan Muhammad Buhari. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla a gaida Hassan mai na kaina. A shirinmu na dare yau za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan wannan batun da kuma muhimmancin kiyaye duk abin da zai kawo rudani a ƙasa. Rahotanni daga Najeriya na nuni da cewa yanzu haka farashin takardun kuɗi na dala na sauka darajar naira kuma na ƙaruwa bayan da gwamnatin ƙasar ta ayyana cewa za ta shiga cikin harkokin musaya kuɗaɗe a ƙasar Daga Kano, Muhammad Ibrahim kuri ya haɗa mana rahoto dangane da wannan batun. Hakan da ya biyo bayan matakin gwamnati na shiga harkokin kasuwar ta musayar kudade karkashin tsarin babban bankin kasa ya rinka ba da kuɗaɗen dalar ga bankunan kasuwanci kana su kuma daga bisani su rinka sayar da ita ga rukunin mutane uku mutanen sun hada da dalibai da ke karatu a kasashen ketare da marasa lafiya masu ziyartar asibitocin kasashen waje da kuma masu halartar tarika da yawon bude ido a kasashen ketare. an dace da za a fara sayarwa amma yanzu ba a fara sayarwa ba amma da alaman za a fara sayarwa tunda yanzu mu kanmu wajen mu dalar ta riga ta sun kuyo to kaga in aka ce dalar nan ta yi ƙasa da abubuwa za ka samu ya sauki a kasuwa mu kanmu ma za mu fi jin daɗin kasuwar za ka ga cewa wanda ba zai iya siye ba yanzu idan ya buga zai ga cewa zai iya siye kaga mu za a dinga zuwa ana siye kuma za a dinga kawowa saboda haka wanda yake da dalar take ajiye yake ganin in ya sayar ma me zai da naira to yanzu naira tana fin dalar kyau saboda haka ga zai sayar da ita naira zai fi so ya aji saboda haka mu shine farin cikin mu Adamu Isa ɗan Juma kenan guda cikin masu hada-hada a kasuwar Shinku ta Wafa a nan Kano. Shi kuwa Aminu Abdurrahman Malashi wani dan kasuwa da ke shigo da kayayyaki cikin Najeriya daga kasashen waje na cewa. Kamar cvn dai sun faɗa sun ce a ringa bama wanda za su yi tafiya dala to kaga ba mu sani ba mu maybe muna bukatar dala ta wuce dala dubu goma misali to idan kuma an tashi an ce duk mutum ɗaya wanda zai tafiya dala dubu hudu za a bashi wanda zai tafiya mai ko a shekara ko kwatali da suke nufi ne to har yanzu dai abin bai zama formally ba wani abu ka ko karyewa dala da aka ce ta yi jita jita da aka ji jita jita su kuma yan kasuwa yan canji wani suna tsoron kasu je su yi asara sai su fara cewa bari su karya dalar su bari su siyar bari su siyar to idan aka ce to an yi confirming akwai wani tsari da gwamnati ta fito da ita yan kasuwa wanda suke da registered company za a ɗauki wani tsari wanda za a rika basu dalar nan daidai abin da su zuwa suna siyo kaya ba tare da sun bi ta black market ba to me zai hana yan kasa dole su samu sauki mun samu dalar nan a sauki mun same ta a yanda za mu iya siyo kaya wanda mun muka zo za mu sayar ba tare da mun matsa mutane ba wannan zai saka al'umma su ma su yi maraba da wannan abu da CBN ta fito da shi shigar da gwamnati ta yi cikin harkokin musayar kuɗaɗen matakin gajeren zango ne domin daidaita musayar su a cikin ƙasa shin ko irin wannan mataki kan ɗore a tsarin tattalin arziki dr lawan habib yahaya masanin tattalin arziki ne a nan kano ya danganta da gwamnati da yadda yanayin juyawar tattalin arziki yake tafiya da kuma irin kudaden da ita take samu wato na wanda take shiga cikin kasuwa da su akan gwada a mafi kankanta gwamnati a irin wannan yanayi takan ɗauki kamar wata shida ko wata uku ko wata shida wata shida za ta duba ta ga yanayin idan yanayin ya gyaru sai ta rinka rage hannunta idan bai gyaru ba za ta iya kai shi har kusan shekarar gaba ɗaya a shekarar kasafin kuɗi na wannan shekarar gaba ɗaya idan mana cewa tana shiga cikin kasuwa yadda ya kamata tana cike gi in ma ya wuce haka tana iya ɗagawa ya danganta da yadda ta samu kanta da samun kuɗinta da kuma nasarar wannan abin da take da kuma buƙatuwar mutane. Dr. laul Habib Yahaya kenan a nan Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya. a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. A yau ne aka rantsar da Hajiya Amina muhammed tsohuwar ministar muhallin Najeriya a matsayin mataimakiyar babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya. Shin kowane irin ayyuka za ta rinka gudanarwa yanzu? Za ku ji ƙarin bayani cikin wannan rahoton na Nasiru Adam El Hikaya. Tsohuwar ministar muhallin Najeriya Amina Muhammad ta kama aikin mataimakiyar babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres bayan wani taro na bankwana da Majalisar Zattarwa ta shugaba Buhari cikin kwalla. Da mukaddashin shugaban Najeriya Farfesa Yemi Osibajo ya jagoranta. Wannan mukami dai ya biyo bayan amincewa ne na kashe 75 cikin 100 ko sulusun kasashen Majalisar Ɗinkin Duniya 193 da ke mara baya ga sulka mata a cikin mukaman. I'm pleased to announce that I will be appointing Miss Amina Mohammed of Nigeria as my Deputy Secretary General. Miss Maria Na naɗi Amina Muhammad daga Najeriya a matsayin mataimakiya sai Maria Luisa Ribeiro Vioti a matsayin shugabar ma'aikata da Kinwa Kang daga Koriya ta Kudu a matsayin mai taimaka kan tsara manufofi, in ji sakataren Majalisar Ɗinkin Duniyan Antonio Guterres. Naɗin waɗannan jami'ai ya biyo bayan lura ne da gogewarsu ga mu'amalar diplomasiya da haƙƙin ɗan adam. Amina Muhammad dai wacce za ta riƙa wakiltar sakataren Guterres a muhimman lamuran diplomasiyar duniya ta ce za ta yi amfani da dama mara wajen nesanta musulmi da kin jininsu wajen alakanta su da bakin fentin ta'addanci. A yanzu kam a duniyan nan abin da za a ce ma mata ba sa cikin abu. Za a ce ma musulmai ba abin da aka samu namu babban da halin da ake ciki da bannan da ake ciki. Haka ake ganin addinin mu. wannan mukamin ya sa cewa za mu je mu nuna musu cewa mace daga arewa za ta iya musulma za ta iya kuma mu din nan ba wai neman cutar da mutane muke a duniyan nan ba a gyara duniyan nan don kowa ya samu yancin shi da shi. Tuni dai tsohuwar ministar ta miƙa ragama ga karamin ministan muhalli Ibrahim Usman Jibran daga jihar Nasarawa. Amina dai ta wakilci jihar Gombe ne a majalisar ministocin Buhari mai karancin jama'a. Yanzu dai za a jira a ga wanda za a ɗauko daga jihar Gombe don cike wannan gurbin. Tuni 'yan siyasa ke kiran zaɓar waɗanda suka yi wa zaɓen 2015 hidima a irin waɗannan mukaman. Ga fatan ministan zirga-zirgar jirage Hadi Sirika. Wannan bayar Allah mu a gare mu rashi ne babba muna fatan allah ya kawo mana wata ko wani wanda zai ɗara abin da ta yi baya domin amfanin al'umma baki da amma hakika mutum da mutum mace ce wacce kowane lokaci za ta buga ma waya za ta je ofis ɗinka za ta rubuto maka ta ce ka daidai ne ka kyauta kaza ba daidai ne ka gyara a gani na kaza ya kamata ka yi kuma wannan shine mulki baya ga gurbin Amina a majalisar zattarwar akwai gurbin minista mai wakiltar Kogi barista James Ocholi wanda ya rasa ransa matarsa da ɗansa kan hanyar Kaduna zuwa Abuja tun bara 'yan siyasar kogi sun yi ta bin samun wannan mukami amma har yanzu dai haka ba ta tadda ba nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya Madalla a gaida Nasiru Adamu El Hikaya har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon mu nan na cewa karfe 10 da minti 18 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. A wannan makon shirin noma ya leƙa ƙasar jamhuriyar Nijar, inda a makon da ya gabata ne aka gudanar da bikin baje kolin kayan albarkatun noma da kiwo a birnin Yamai. Wakilin murya Amurka da ke can a Yamai, Sulamu Mina Barma ya samu zantawa da wani matashi ɗaya daga cikin manoman da suka halarci taron, wanda ya kawo iri na zamani. Kamar yadda aka ce, waƙa a bakin mai ita tafi daɗi. Eh, ni ne Adamu Burema, eh, kamfani wanda ake ce mishi husa'a mai sarrafa iri na zamani wanda yana da zama nan doso cikin jihar doso eh. yawa to gashi a yau kuna halartar wannan baje koli na kayayyakin albarkatun noma da kiwo shin menene ku abubuwan da kuka kawo to mu mun kawo iri na zamani yadda na ce muku kamar iri na ci masu gaugawa masu kwana saba'in da biyar mun kawo jada mun kawo dawa mun kawo ridi mun kawo miya wannan miyan goro wanda ake ce mishi ni mun ma kawo abun nan garin dawa wanda eh, diabetic suke suke ci eh, mun kawo sakuna na sa abun nan mangoro da na sa albasa mun kawo sakuna na ajiyan wace da sakuna na sa haci dai haka eh. menene bambancin waɗannan iri da ka kawo kamar iri na zamani me bambancin sa da na gargajiya to kun san yanzu eh, ruwa ba dadewa ya kai ba sai ka ga an sa iri kahin lokaci ya kai ruwa ya tai ya bar shi bai nina ba to bambancin namu namu sun yi gaugawa kuma bancin wannan in dai mutum ya saya ya bi yadda ya kamata eh, inda kace samun can ton guda nan kana yi samu zuwa har ton biyu shine bambancin namu da na galgajiya. na ina ganin akwai wake akwai dawa akwai hatsi kuma akwai masara ko akwai masara yawa mm-hmm. eh, ko za ka yi mana bayani akan kowanne shin ya yake shi wannan iri kamar me da yake bukata kuma kamar zuwa wani lokaci ne eh, za a iya cin amfaninsa idan aka shuka shi to lalle kamar inda kuke muku wanga wace wanda ake ce mishi ite 90 shi in ka shuka shi ana lokacin da ana maimaima lokacin da ana maimaima sai ka samu abun nan ka samu wace da za ka hidda ka ci ka yi maimaima yadda yana da gaugawa kwarai to akwai eh, ta yan turason digit wanda ce mr ta trust on digit da shi mutum na samun abun ga wace gare shi kwarai kuma yana samun harawa amma bambancin shi da ita katarvendis shi ita katarvendis ya yi shi gaugawa kamar shi inda ake sa shi kwarai inda ana ruwa kamar wajen gayan nan haka inda ana ruwa kwarai eh, inda ana ruwa sosai wajen nan ne ake sa shi kwarai eh bangaren wake yanzu bangaren hatsi muna da ashkafe wanda shi ko ina cikin niger yana yi suke shi kwana 75 inda yi komi ya hadu mutum na ci kamar wata biyu da rabi kenan akwai ECMV ECMV shi ko eh, ga ashkafe ne an ka hida shi amma shi ya yi ashkafe dadewa da amma shi kuma shi ko ya yi kafe abun nan kiwon da ke kama kafe bai zahin kama e vein nan akwai shiko kuma zatip da muka kawo shiko yana yi mai ishin ruwa yana yi mai ishin ruwa kuma yana yi ma wannan ciwo-ciwo kamar mildiyu da abin malli ciwon mallin nan duk yana yi musu kuma yana manyan-manyan na eh. akwai dawa kuma yana gani ko akwai dawa akwai dawa wanda ake ce mishi mota maradi mota maradi ana ce mishi mota maradi don gaugawan shi yana da gaugawa kuma yana ba da abun nan da yawa akwai girinkan to shi girinkan horin dawa ne kuma mai kyau in ka gane shi in ka yi tuwon shi ma sai ka ce ma tuwon masara ne an kai don yana da kyau amma shi dadewa ya kai ba ko ina ce ya sashi sai inda an san inda ruwa yana wata uku da rabi zuwa wata hudu wajen nan ne ake sashi akwai kuma wannan da ake ce mishi sepon eh, sepon shi dawa ne da masu masu transformation wanda yin transformation kwarai shi ne suke bukata kwarai masu eh, sarrafa wasu abinci haka daban wasu abinci da shi har ma masu abun nan masu diabetes suna cin shi kwarai bai da abun nan bai da sukarin nan da ke masu diabetes bai so don ka yana ma masu diabetes kwarai ita kuma masara eh masara petro kolo ne mun ka kawo petro kolo masara ne da kake iya sa a kowane lokaci da noman rani ne da wajen lokacin ga damana a kowane lokaci kana yin sa shi kuma yana da gaugawa kun ga shi ma 85 eh, jours ne ko ya décoré 85 jours yana yi Adamu Brema kenan na kamfanin Husa'a da ke sarrafa iri na zamani a kasar jamhuriyar Nijar. A tattauna wasu da Muna Barma lokacin bikin baje kolin kayan albarkatun noma da kiwo. Kasancewar Nijar na ɗaya daga cikin ƙasashen da ke fama da matsalar rashin isasshen ruwan sama a halin yanzu, sanadiyar fama da sauyin yanayi da ake fuskanta. Tambaya anan ita ce, ko ire-iren wannan iri na zamani da Adamu ya mana bayani za su iya yin tasiri a wannan yanayi da ake ciki na karancin ruwa a yanzu a Nijar. Idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu kawo muku ci gaban tattaunawar inda za ku ji amsar wannan tambaya. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Masule wanda ya taimaka wajen haɗa shirin. Sai kuma Julie Leathers Gresham wanda ta haɗa mana sauti. Nisar Filhashin Gumel ke cewa a huta lafiya. Madalla a gaida Sarfil Hashim Gumel yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. bari mu fara da sakon hajiya gambo mamman gusau wanda ke cewa to yan uwana mata magoya bayan mai girma shugaban kasa janar muhammadu buhari don allah kada mu yi kasa a gwiwa wajen yi wa shugaban addu'ar samun saukin rashin lafiyar da yake fama da ita domin ubangiji mai jin koken bawansa ne sai kuma sakon matar kabiru janya kwari jihar sokoton najeriya wadda ta ce ina kira ga gwamnatin jihar sokoto don allah ta yi koyi da gwamnatin jihar kano wajen aurar da mata zawarawa da muke da su a cikin garinmu da ke sokoto domin wallahi muna nan muna ta fama da su sai kuma sako na biyu daga garba sabiola wa jihar yobe wanda ke cewa ya yaɗa rashin jituwa tsakanin shugaban buhari da mataimakinsa zance ne kawai wanda ba shi da tushe ballantana makama da fatan allah ya kara wa buhari lafiya amin assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka don Allah ku gaya wa 'yan siyasar Najeriya mu dai talakawa har yanzu ba mu gani a ƙasa ba kuma zaben shekarar 2019 sai karatowa yake ko sai lokacin kamfe ya zo ne sannan za mu ga canji to ku gaya musu ƙuri'a muna nan muna da dama canza duk wanda muka ga dama canzawa don haka su mayar da hankalinsu sako daga muntar dan ma'azu baban khalifa jingine sama'ilawa gidan mai kware jihar sokoto sai kuma sako na gaba wanda ya fito daga bala muhammad dambam unguwar ya sai jihar bauchi wanda ya ce hakika nasarar da jami'an tsaron najeriya suka samu na cafke wasu 'yan kungiyar boko haram da suka fito daga kasar chadi abu ne mai kyau da fatan allah ya kara mana zaman lafiya a kasar mu amin sai kuma sakon isuwin daila faki wanda ke cewa allah ka shirye masu yunkurin haddasa husuma tsakanin shugaba muhammadu buhari da mataimakinsa amin assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka gaskiya dokar aure da mai martaba sarkin kano ke son kafawa ya yi daidai duba da yadda mutane ke yi wa aure shiga shara ba shanu sako daga isa lawan girgir sakataren ƙungiyar zaɓi sanka da taimakon juna reshen jihar yobe sai kuma sakon ibrahim musa kirfa jihar bauchi wanda ke cewa muna goyon bayan ƙudurin dokar sarkin kano sanusi lami da sanusi kan dokar hana auren mata fiye da ɗaya ga marasa ƙarfi domin ba zai ɗora al'ummar ƙasarsa a kan ƙudurin da zai saɓa dokar allah ba assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka don allah ku bani dama na yi kira ga gwamnatin tarayyar najeriya na cewa muddin gwamnati tana so ta kawo ƙarshen hauhawar farashin kayan masarufi a tarayyar najeriya ya zama dole ne ta karya farashin dala bayan nan kuma ta rage farashin man fetur da gas da kalanzir ta haka ne kawai za a rage hauhawar farashin kayan masarufi a najeriya sako daga tanimu inuwa zangon buji sai sakon malam ango malamin makaranta da sani mai lange langi ya wuri wanda suke cewa auren mata sama da 1,500 da gwamnatin jihar kano ta yi na zawarawa da 'yan mata ya yi daidai muna fatan sauran jihohin arewacin najeriya za su yi koyi da wannan gwamnati ta jihar kano da ƙarshe sai saƙon baba gana ibrahim zangon daura jihar katsinan najeriya wanda ke cewa assalamu alaikum sashen wasu na muryar amurka a yau zan yi kira ga masu faɗa a ji a jam'iyyar adawa ta pdp a najeriya da cewa ya kamata su gaggauta shawo kan matsalar rikicin cikin gida na shugabancin jam'iyyar da ya kici ya cinyewa tun kafin wankin hula ya kai su dare domin fuskantar babban kalubalen da ke gabansu mai zuwa wato zaben shekarar 2019 idan allah ya kai mu. thank you Madalla a gaida Ibrahim Jarmai kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. To a yau talata shugaban Amurka Donald Trump zai gabatar da jawabinsa na farko a gaban 'yan majalisun dokokin kasar tun bayan da aka rantsar da gwamnatinsa a watan da ya gabata. Ana sa ran shugaba Trump zai taɓo batutuwan da zai fi mai da hankali a kansa a kasafin kuɗin shekara mai zuwa ciki har da batun ƙarawa fannin tsaro kuɗaɗe. da kuma zaftare kudaden tallafi da amurka take baiwa kasashen waje da ma wasu shirye-shirye na cikin gida. jami'a somali sun ce wata fashewa da ta auku daga wani bam na haɗin gida da aka dasa a wata mota ta kashe mutum ɗaya a mogadishu babban birnin ƙasar wata majiya daga jami'an tsaro ta ce mutumin wanda ba a bayyana sunansa ba na tafiya ne zuwa wurin aiki a lokacin da lamarin ya faru masu saurare a nan za mu dasa aya a shirinmu na yanzu sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauki da wani sabon shirin a madadin muhammad lalo da ya taya na gabatar da shirin da mr sa'ida hamdon da ta hada shirin da bada umarni da injiniyan mu mr linus rimkus ni maryam dauda ke cewa sai an jima ku yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe